amma ba wuri ne na zuwa a yi wani hatsaniya ko zai ji kuma ko banza da kuma da ba ba da duk da ba ce mutum biyu mutum biyu na so mutum ɗaya mutum kuma mutum yake yake ne ba da ɗaya zai samu ɗaya ko ya kuyi har gaba tun da abu ne kamar gobe a dawo shekara hudu ne in ma kana ganin yanzu kila wani abu ba samu sai ka ja wani gaba sai gaba sai sai samu bayan ce da ta sai ga mutum ya ta tara so hudu biyar can da shi da sai ba sai samu abu ne na Allah Allah ke bayarwa su da ya so ga wanda ya so ba abu ne wanda kai za ka canza abin da Allah ya tsara ba a ranka da dai ya za ka kalli ya za ka asesin wannan zaɓe da kuma fitowar da mutane suka yi a eh, mazaɓar gaskiya jama'a sun fito kwarai kwarai da gaske kuma alhamdulillah wannan abin abin jin daɗi ne abin kulawa ne abin Allah godiya ne ke jama'a sun fito su amfani da hakkin da dokar ƙarƙarar mutu ta ba su shi zaɓe shugabanni ba su ke bukata matsayin lalama da sanin ya kuma